alaikum masu waro in kuna biyar da muna cikin littafin nan mai suna kibiya ratsa maza littafi na hudu wanda mun karanta muku babi na goma sha ɗaya yanzu za mu shiga babi na goma sha biyu kenan idan ba manta ba babi na goma sha ɗaya mun tsaya ne inda sarki safuwan ya kyalkyale da dariya ya ce to a nan babi na goma sha ɗaya ya ƙare yanzu za mu shiga babi na goma sha biyu kenan sai ya kyalkyale da dariya ya ce ya kai abokina ka yi sani cewa na sauya shawara bisa hukuncin da na yanke a kanka wanda ke cikin zuciyata da na yi niyyar na kashe ka a nan a cikin kurkuku sannan na kashe kaina domin mu huta da takaicin wulakancin da safirar za ta ci gaba da yi mana har izuwa ƙarshen rayuwarmu amma a yanzu da kai mini wannan jawabi sai na gane cewa lallai akwai buƙatar mu yi haƙuri mu jira lokacin da wani jarumi zai zo ya share mana hawayen baƙin cikinmu ko da gama faɗin hakan sai sarki safuwan ya rungume hidesu suka bushe da dariyar mugunta a lokaci guda a daidai wannan lokaci ne suka ji birnin ya kaure da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da kuma raye-raye alamar cewa an fara gudanar da bikin naɗin sarauniya safirat sai da aka kwana ana bidiri a cikin birnin kisara mata suka yi tashar holiyarsu suna cin zarafin mazajensu sai yadda suka yi da su wato suka rinka juya su tamkar waina a kasko daga wannan rana maza suka zama bayan mata mace ba ta yin komai sai dai ta kwanta ta ci ta sha amma hatta aikin gida mazajensu ke yi sai dai idan mijin ya kasance a tajiri ne sai ya ɗebo maza bayi su yi wa matarsa aiki duk laifin da mace ta yi wa mijinta ta yi a banza amma da zarar namiji ya yi wa matarsa laifi nan take za a yanke masa hukunci mai tsauri ko a ci shi tara mai yawan gaske ko kuma a daina masa watanni ko shekara a gidan wakafi haka dai sarauniya sifira ta ci gaba da gudanar da mulki wanda babu adalci a cikinsa ko kaɗan ya zama na cewa rayuwar maza ta shiga kunci takaici da baƙin ciki takaici da bakin ciki kai sai da ma ta kai cewa sarauniya safirat na kwace dukiyar mazaje tana dankawa matayensu suna ta juya ta sai a rinka sai yadda suka ga dama duk wani aikin karfi ko na wahala maza ke yinsa a cikin birnin kisra yara da tsofaffi ne kadai ba sa fuskantar wannan wulakanci na sarauniya safirat bisa wannan dalili ne mazajen birnin waɗanda ba za su iya jure wannan wulakanci ba suka fara sulalewa suna yin hijira a sirance ba tare da an sani ba suka rinka haƙura da matansu 'ya'yansu da dukiyarsu waɗansu matan da suke matuƙar ƙaunar mazajensu sai suka rinka binsu suna gudu tare ko da sarauniya safira ta gano hakan sai ta sa aka datse duk hanyoyin fita daga cikin birnin duk wanda zai fita sai an bincike shi an tabbatar da cewar ba hijira zai yi ba a cikin sati uku kacar sarauniya safira ta sauke gaba ɗayan 'yan majalisar ƙasar hakimai dagatai da masu unguwanni a kan mukamansu ta ɗora mata a kai sannan kuma ta tara dakarun yaƙi na mata guda 777 gargus ne ya bai wa waɗannan mata horon yaƙi mai tsananin gaske na ban al'ajabi kuma sarauniya safirat ta ba su sirrikan tsafi don kare kansu gami da zama jajurtattu bayan sarauniya safirat ta tabbatar da cewa waɗannan dakarun yaƙi nata guda 777 sun sami cikakken horon yaƙi irin wanda take so sai ta tashi manzo da wasiƙa zuwa birnin Misira. da rana tsaka sarkin Misira na zaune a fada tare da dukkanin fadawansa da sauran mutanen gari ana tafiya da harkokin mulki kamar yadda aka saba sai ga manzo daga birnin kisara wadda ta kasance mace a cikin gagarumar shigar yaƙi bisa wani bakin ingarman doki saboda isa da jin kai har cikin tsakiyar fadar badakariyar ta shigo da dokinta dakaru na kallonta amma aka rasa wanda zai taka mata birki har ta iso kusa da sarki ya zama na cewa ta zarar da ke tsakaninsu ba ta wuce taku goma sha ba sannan ta sako daga kan dokinta ta ɗan risina kaɗan ga sarki sannan ta ɗago kai ta dube shi cikin nutsuwa ba tare da shakkar komai ba ta ce sunana lubbatu ɗaya daga cikin dakarun yakin sarauniya safira ta birnin kisira ni manzo ce a gare ka ta bani wasiƙa na kawo maka kuma tana buƙatar amsar wasiƙar yanzu domin na kai mata gwadajin wannan batu sai hankalin kowa a cikin fadar ya dugunzuma ainun saboda rashin sanin abin da wasiƙar ta ƙunsa sai kuwa sarki ya yi murmushi sannan ya dubi lubbatu cikin gadara ya ce fito da wasikar ki karanta a fili kowa ya ji abin da ta kunsa ba tare da gardamar komai ba kuwa sai lubbatu ta zura hannu cikin aljihun sulkenta na yaƙi ta ɗauko zungureriyar wasiƙa ta warware ta sannan ta fara karanta ta fara karanta saƙon da ke cike a fili kamar haka takarda daga hannun sarauniya safirat mai kasar kisara wacce ke shirin zama sarauniyar duniya kam zuwa ga sarkin birnin misira ina mai sanar da kai cewa nan da cikar kwanaki kaɗan zan zo ƙasarka tare da dakaru na mutum 777 kacal waɗanda gaba ɗayansu mata ne zalla da zarar na iso ina so ka zo ka yi mubaya'a a gare ni domin na sauke ka daga kan karagarka sannan na yi binciken mace da ta dace da matsayinka a cikin birnin ta maye gurbinka kamar yadda ka sauka daga kan mukaminka haka nake so gaba ɗayan fadawanka da duk masu mulkin ƙasarka su sauka su baiwa mata matsayinsu idan ka amince da hakan za ka tsira da rayuwarka da kuma mutuncinka idan kuma kaki za ka rasa komai naka kwada lubbatu ta zo nan a karatun wasikarta, tuni jikin sarkin misra ya daɗe da fara karkarwa zuciyarsa tana tafarfasa kamar za ta ƙone fuskarsa kuwa ta kama gatsinewa kamar za ta zazzaro kamar za ta zazzago ƙasa saboda tsananin fishi kawai sai ya doki ƙasa da hannayensa biyu ya yi sama tamkar da majajjawa aka jefa shi yana saman ya zara takobinsa ya kai wa lubbatu mummunan tsara a wuya da nufin ya cire mata kai cikin bakin zafin nama ta ja da baya amma duk da haka sai da kaifin takobin ya yanke ta a saman kirjinta jini ya yi tatsuwa a lokacin da ta daka tsalle can gefe ɗaya kuma ta miƙe tsaye zumbur cikin matuƙar juriya tana mai zara takobinta gami da dafe raunin nata cikin tsawa sarki ya baiwa dakarunsa umarnin su afka mata su kashe ta nan fa fadar ta hargitse aka rugunsume da azababben yaƙi ya zama na cewa dakaru sama da dubu uku sun rufarwa lubbatu ita kadai suna kai mata sara da suka ta ko ta ina domin su hallaka ta ita kuwa ta wanzu tana mai kare kanta gami da mai da martani da kuma ƙoƙarin samarwa kanta hanyar da za ta tsere sai da aka shafe sama da sa'a guda ana yin wannan baƙin gumurzu da ƙyar da siɗin goshi dubbatu ta sami damar fasa ƙofar fadar da ƙarfin sihirin tsafinta ta hagu ta gudu daga cikin fadar bisa dokinta cikin matsanancin gudu na fitar hankali bayan an yi mata mugayen raunuka guda uku a jikinta jini na zuba a jikinta kuma jiri na ɗibarta ta nausa cikin daji duk da haka sai da sarkin misira tare da dakarunsa suka bi sawunta suka ci gaba da farautarta a cikin daji ba don tana da ƙarfin sihirin tsafi ba da sai sun ganta sun hallaka ta sai da lubbatu ta yi jinyar kwana bakwai a cikin daji ta ɓoye kanta sannan ta sami lafiyar da ta ci gaba da tafiya ta isa birnin kisra a matukar galabaice da shigowar da cikin fadar sai sarauniya safira ta miƙe zumbul ta ruga gare ta ta rungume ta cikin tsananin takaici sannan ta dube ta ta ce na ga duk abin da ya faru a gare ki a can birnin misra kuma ina kuma ina so ne na zuba ido har kika kwaci kanki sun kasa kawar da ke bare ni da kaina na je bare ni da kaina na je tabbas kin cika jaruma a barkwatance don haka na baki matsayin mataimakiyar shugaban dakarun yaƙi na gargus kuma na baki dukiya da dinari miliyan 60 tare da babbar gona guda ɗaya daga cikin manyan gonaki na na bayan gari ko da jin wannan albishir sai lubbatu ta sulale ƙasa sumammiya saboda tsananin farin ciki sai da aka kawo ruwa aka yayyafa mata sannan ta farfado nan take safirat ta dubi gargus ta ce a je a fara shirin yaƙi gobe da safe za mu tafi zuwa birnin misra ina mai bayar da umarnin cewa muna shiga birnin mu kashe duk mazajensu yara da tsofaffi kadai za a bari da rai gargus ya risina ya ce an gama ya shugabata a can birnin misra kuwa tun daga ranar da aka bi sawun lubbatu ta tsere aka neme ta sama da ƙasa aka rasa sai sarkin misir ya fara shirye-shiryen yaƙi don ya tabbatar da cewa sarauniya safira na nan tafe nan fa yasa aka rinka binne mugayen tarkuna a cikin dajin da dole sai an ratsa ta cikinsu sannan za a iso birnin nasa sannan kuma ya aika da saƙon neman agajin dakaru na yaƙi daga ƙasashen da ke makwabtaka da shi wasu sarakunan sai suka aika masa da gudunmuwar dakaru wasu kuma sai suka noke saboda tsoron kada fishin safirat ya shafe su a wannan lokaci da yawa daga cikin sarakunan kasar sun yanke shawarar su yi mu baya'a ga sarauniya safirat domin su tsira da rayukansu da mutuncinsu wasu kuma sai suka zuba ido domin su ga yadda za ta wakana a tsakanin ta da sarkin Misira saboda shi ma an san cewa ba ƙaramin jarumi ba ne kuma babban takadari ne wanda baya gudu ko ja da baya a filin daga kwanaki goma sha ɗaya na cika sarauniya safira ta sako a ƙofar birnin misira tare da dakarunta na yaƙi guda dubu ɗari bakwai da saba'in da bakwai da kuma dodanni guda talatin da uku dukkaninsu suna ƙarƙashin jagorancin dodo gargus lokacin da labari ya riski sarkin misira cewa ga sarauniya safira can tare da dakarunta sun iso ƙofar birninsa su duka ba tare da ɗayansu ya hallaka ba sai ya cika da tsananin mamakin yadda aka yi suka tsallake sihirin duk tarkunan da aka binne musu nan take ya ɗauko madubin tsafinsa ya shafa shi sai ya ga ashe gaba ɗaya tarkunan safira ce ta lalata su da ƙarfin sihirin tsafinta nan take ransa ya ɓaci da yake zuciyarsa ta ƙeƙashe gabarin tsoro kuma ya cika zarto mai kishin ƙasa mai kishin kansa da ƙasarsa sai ya miƙe tsaye Zumbur ya kirawo gaba ɗayan dakarun na yaƙi ya ce a yi shiri a je a tare sarauniya safirat a ƙofar gari duk mayaƙin da ya tsorata ya yi yunƙurin guduwa a bakin ransa nan dai ya ci gaba da ƙara wa mayaƙan nasa ƙarfin gwiwa yana cewa ku sani cewa wannan yaƙi da za mu yaƙi ne na kare mutuncinmu rayukanmu da darajarmu ta 'ya'ya maza da dai mu wulaƙanta a maishe mu bayan matayenmu gwara mu mutu a filin daga ko ba komai za mu bar tarihin cewa mun mutu mazaje ba mata ba kuma jaruman da ba za a taɓa mancewa da su ba ko da jin wannan batu sai gaba ɗayan dakarun nasa suka ji dukkan tsoro ya kau daga cikin zukatansu suka kama kurma ihu tamkar ma sun sami nasarar yakin da za su fita suna yi wa sarkin nasu jinjina gami da kirari ba tare da bata wani lokaci ba aka ɗaura wa sarkin misra ɗamarar yaƙi ya hau dokinsa ya jagoranci miliyoyin dakaru miliyoyin dakarun yaƙi suka zaburi da kansu da gudu a lokacin da aka buɗe katuwar ƙofar birnin suka fice daga suka fice daga sannan suka fice gaba ɗayansu sannan aka mayar da ƙofar aka rufe aikuwa suna fitowa suka hango Sarauniya safira tare da tsararrun dakarunta a tsaitsaye bisa dawakai daga can dan nesa kaɗan tazarar da bata wuce kamu arba'in ba nan fa aka fara kallon kallo tsakanin rundunar biyu har zuwa waɗansu 'yan daƙiƙai daga can sai sarkin misira ya sakarwa dokinsa linzami ya taho a hankali ya fito daga cikin tasu rundunar alamar cewa so yake ya tattauna da sarauniya safirat kafin a fara yaƙi ko daga nan haka sai ita ma sarauniya safirat ta sakarwa nata dokin linzami ta durfafe shi har sai da suka iso tsakiyar filin sannan suka tsaya cak suka sake kallon juna ko da safirat ta kare wa sarkin misra kallo tsaf daga irin daga irin halittar da allah ya yi masa ta sadaukantaka kwarjini da ƙerar ƙarfi sannan ta dubi miliyoyin dakarun yakin da ke bayansa sai ta ji zuciyarta ta ɗan su, kuma ta tabbatar da cewa in ba don ta sami sirrin wannan kwari da baka ba na mahaifinta da ba yadda za a yi ta yi yaƙi da wannan runduna bayan an yi kallon kallo na tsawon 'yan daƙiƙu kaɗan tsakanin sarkin misira da sarauniya safirat sai ya dube ta cikin tsananin fushi ya ce ya ke wannan Azalumar sarauniya ki sani cewa na sani cewa ke ce za ki sami nasara a wannan yaƙi da za mu yi da za mu fafata amma ina alfahari da zan mutu a matsayin sarki mai kishin ƙasarsa da jama'arsa kuma jarumin da bai miƙa wuya ba ga 'ya mace na yi miki alkawarin cewa kafin ki kai ni ƙasa a wannan yaƙi da za mu fafata sai na yi miki raunin da har abada tabansa ba zai ɓace ba a jikinki sai dai a kai ki kabarinki da shi saboda ba na son ki manta da takaici na bayan mutuwata ko da sarkin misira ya zo na a zancensa sai sarauniya safira ta bushe da dariya rumungunta sannan ta murtuke fuskarta ta ce hakika ka burge ni da ka kasance jarumi mai kishin kasa mai kishin kasa da kansa amma ka sani cewa ba ka kishin jama'arka da ƙasarka da idan har muka gwabza wannan yaƙi sai na kashe gaba ɗaya waɗannan mayaƙa naka na yi wa ƙasa ado da jininsu kuma sai na ƙona dukkanin kyawawan gidajen nan naku na ruguje su idan har kana kishin jama'arka da birninka to zan iya sauya shawara na baka zaɓi guda zaɓin kuwa shine za mu yi wannan yaƙi mu biyu rak ni da kai idan na sami nasarar kashe ka na yi alkawarin ba zan kashe ko mayaƙi ɗaya ba daga cikin dakarunka kuma ba zan rushe gida ɗaya ba a cikin birninka ko na ƙone shi amma kuma dole ne alkawari na ya cika akan mazajen ku wato dole ne na maishe su bayan mata kwadajin wannan zaɓi sai sarkin misira ya yi shiru yana tunani daga can kuma sai ya juya da baya ya yi kuskus da shugaban dakarunsa na yaƙi sannan ya sake dawowa wajen sarauniya safira ta ce na amince da wannan zaɓi da kika bani na mu yi wannan yaƙi a tsakanin mu biyu rak idan kin sami nasara a kaina ki idda nufinki idan kuma ni na sami nasara a kanki sai na murkushe birninki kuma na maida nufinki akan matayenku da jin haka sai safira ta yi murmushi ta ce na amince da hakan nan da take safira ta zare takwabinta ta ja da baya kaɗan da dokinta shi ma sarkin misira sai ya zare tasa takwabin ya ja da baya kamar yadda ta yi lokacin da suka tasan ma juna a guje suna ruri da kururuwa sa'ad da kofaton dawakansu ke kartar ƙasa suna tayar da ƙura kai kace waɗansu manyan giwaye ne biyu za su yi karo da juna saboda ƙasar wajen ce ta kama girgiza aikuwa suna haɗuwa suka mai da azababben yaƙi na gaban kwatance suna kan dawakan nasu suka rinka kai wa juna tsara da suka cikin baƙin zafin nama ya zama cewa kowannensu na kara hare-haren yana mai da martani duk sa'ad da takubbansu suka haɗu sai dai ka gatar watsatsin wuta na tashi sai da suka shafe rabin sa'a suna wannan baƙin gumurzu ba tare da ɗayansu ya sami wata nasara ba al'amarin da ya matukar baiwa safirat mamaki kenan kuma ya ɗaure mata kai saboda sanin cewa tunda ta mallaki wannan kwari da baka babu wani jarumi da yake iya tare hare-harenta saboda zafin namanta da kuma karfin saranta ya aka yi sarkin misar yake iya karewa tambayar da safira ta yi wa kanta kenan kuma ta kasa bai wa kanta amsa jama'a sauraro a nan wannan babi ya kare a cikin wannan littafi mai suna ki biya ratsa maza littafi na hudu ku biyo mu a babi na goma sha uku don jin ci gaban wannan labari sai an jima bisalam